Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alpha Radio a Kumasi a Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a yau aka buɗe fagen gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar da muke ciki a ƙasar Rasha, za mu kawo muku wasu ra'ayoyin mutane kan yadda suke ganin wannan gasa za ta kasance. Kuma kan wannan gasar cin kofin ƙwallon duniya ne za mu buɗe muku layin wayar mu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace dama ko rawa kuke ganin ƙasashen Afirka da ke cikin gasar za su taka? Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu, b sifili biyar, b shida biyar biyar. Kada a manta sai an sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan, ga da duniya ke ciki. To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ne aka soma gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha, inda a wasan farko Rasha ɗin ta lalasa Saudi Arabia da cibiyar babu ko ɗaya. Wasar an yi ta ne a gaban shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, wanda yana ɗaya daga cikin dubban mutanen da suka cika filin wasa na Lujinki da ke Moscow. mai daukan nauyin mutane kamar dubu tamanin rasha za ta kashe zunzurutun dala miliyan dubu sha uku na amurka wajen daukan nauyin gasar kuma an baza wasannin ne zuwa birane sha ɗaya na kasar gasar cin kofin duniyar dai za a yi ta ne na wato za a yi ta ne daga yau har izuwa ranar sha biyar ga watan gobe na yuli wasu daga cikin kasashen da ake jin za su iya cin kofin sun hada da brazil faransa spain argentina da kuma jamus wacce ita ce take rike da kofin a yanzu ministan harkokin wajen china wang yi ya shawarci amurka da ta yi tunani mai zurfi akan dakatar da harkokinta na ciniki da sauran kasashen duniya a daidai lokacin da ake zuwa kusa da ƙarshen wa'adin da gwamnatin shugaba donald trump za ta fitar da jerin haraji da ta kakkaba na dala biliyan 50 akan kayakin da ake shigowa da su amurka daga china da yake magana a gaban manema labarai yau alhamis tare da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo babban jami'in diflomasiyyar china din ya ce china da amurka suna kan wani tafarke mai tsauri kuma yayin da kalubale da kuma damar da ke gabansu ke ƙara tashi daya daga cikin ƙalubalen da wang ya bayyana shine fannin harkokin ciniki inda ya ja kunnen amurka akan kada ta ɗauki duk wani matakin da zai iya kawo cikas ga duk wata tattaunawar da za su yi a nan gaba an kashe mutane biyar har lahira da wuka a wani masallaci a afirka ta kudu yau alhamis kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda suka samu nasarar kashe maharin harin ya auku ne a garin millsbury kusa da birnin cape town 'yan sanda sun ce maharin ɗan shekaru 30 da haihuwa na wurin da ya kai harin ɗauke da makami a lokacin da suka isa ba a dai ce ga dalilin kai harin ba harin da aka kai yau alhamis ya auku ne wata ɗaya bayan da aka kashe mutum ɗaya da raunata wasu mutane biyu a makamancin irin wannan harin a masallacin a garin verlom a wajen garin daban da ke gabashin kasar har yanzu dai ba a kama kowa da alhakin kai wannan harin ba to labaran kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin kasar Haiti ta haramta wa kungiyar bada agaji ta Oxfam ta kasar Birtaniya gudanar da harkoki a cikin kasarta har abada bayan aka samu labarin lalatar lalatar da waɗansu ma'aikatan ƙungiyar suka yi biyo bayan girgizar ƙasa da ta auku a shekarar 2010 gwamnatin ta fitar da sanarwar ajiyar laraba inda ta tabbatar da soke matsayin ƙungiyar na zaman ƙungiyar taimako wato na zaman kungiya mai taimako mai zaman kanta saboda karya dokar haiti da cin mutuncin biladama haiti ta dakatar da kungiyar oxfam tun a watan fabrairu da ta gabata bayan rahoton da aka bada cewa ana zargin ma'aikata guda bakwai da amfani da karuwai kuma uku daga cikinsu sun yi barazanar aibanta wani mai ba da shaida a lokacin da ake bincike ana kokarin an kori ma'aikata hudu saboda laifin rashin da'a sannan an bar babban shugaban kungiyar da waɗansu ma'aikata biyu su rubuta takardar barin aiki da kansu. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin yau alhamis ne aka buɗe fagen gasar cin kofin ƙwallon duniya da ƙasashen duniya za su fafata ciki har da ƙasashe biyar daga nahiyar afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na murtala faruk sanyinna welcome to the fifa world cup here in russia ahebaye ahlan wa sahlan ila kas alalam fi Rusiya. Shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Gianni Infantino yake marhabin da dubun dubatar jama'a cikin wasu manyan harsunan duniya a wajen bikin soma gasar cin kofin duniya a birnin moscow na kasar rasha infantino ya jaddada yadda wasan kwallon kafa ya mamaye duniya da kuma irin gudunmawar da wasan yake bayarwa wajen karfafa zaman lafiya da haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakanin al'ummomin duniya baki ɗaya tun da farko sai da shugaban kasar rasha vladimir putin shi ma ya marhabin da baki a kasar ya kuma yi alkawarin tabbatar da gudanar da gasar cikin tsanaki ko ba komai domin dawo da martabar kasar ta rasha a idon duniya bayan wani tashin hankali da 'yan kasar suka tayar a gasar cin kofin nahiyar turai ta shekara ta 2016 legendarного московского stadiona lujniki na nemi jin ta bakin wani masoyin kwallon kafa dangane da yadda yake ganin takon gasar ta cin kofin duniya ta bana suna nashi ito garba ito gaskiya akwai zaratan 'yan wasa waɗanda ya zamantu daban-daban suke kamar irin argentina kamar lionel messi kamar irin spain inda ya zamanto suna da zarata 'yan wasa kamar al misali kuma irin france wanda ke suna da ƙarfi kuma suna da 'yan wasa sosai gaskiya amma waɗanda ƙasashen guda uku su ne ganin cewa kamar suna iya cin ainihin wannan gasar ƙasashe biyar na nahiyar afirka ne ke fafatawa a gasar ta bana da suka hada da najeriya da masar da morocco da tunisia da senegal to koyaya ake hasashen su a gasar ito gaskiya ni ba afirka nake amma mahi yawanci afirka ba su cika taka wata gani wajen kwallon duniya sosai ba saboda sun sha zuwa muna gani sun zo ɗaya sun zo biyu ina ganin ban taba majin wata ƙasa ko a tarihi ta kai final ba balle ma a ce ta ci a banga sai dai ita kwallo ana iya yana iya yawa ta kasance inda ma ba a sa tsammanin ta ba in kuma akwai rabo yana yaƙi da su afirka su yi wani ɗin wannan koyon a wasan farko ta buɗe gasar da ya kasar rasha da ke karɓar bakuncin gasar ta lallasa kasar saudi arabia da zunzurutun ci biyar da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla a gaida murtala faruk sanyin idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma wakilinmu ne sulamun barma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan yadda suke ganin gasar za ta kasance ne umar rigo wato ɗan jarida ne mai Eh, mai fasa baki na wato kwallo a nan gidan rediyo na wato tambara na tabbata bana za a tabka abin mamaki don akwai wanda ba a yi tsammanin za su yi wani abu ba kuma za su yi shi a wannan wato wannan cin kofi na bana idan ka diba yan kwallon wato kwallo ta canza ba irin ta da bace babu kasar da za a ce ta hi kowace kasa iya kwallo a'a to a kasashen afirka kuma idan ka ɗauka kamar masar wato masar ita ce wadda aka ga ta daɗe bata je kwallon cin kofin duniya ba to a bana sai ta zo kuma sai ta zo da ɗan balo wanda duk duniya wato ana jin tsoron shi cewa da Muhammad Sala wanda a yanzu akan gani babu ɗan kwallo wanda yake cin kwallo a fakin kwallon duniya kamar shi bayan haka nan ƙasar Senegal idan ka ɗauke su a jimilce wato ɗan kwallon Senegal sun daɗe wato suna balo suna buga kwallo tare da juna In kan ka ɗauka morocco erderan tun da ya fara koyawa tun daga zambia ya fara ya ci kwallo afirka a zambia ya zo kuma cote d'ivoire ya ci kwallo kenan ka gani mutum ne wanda ake tsammanin a yanzu gaskiya ba kan wallasa ba ce idan ya tsara 'yan kwallon shi bare da najeriya ba wato ita ma tana da 'yan kwallo sai dai ka san aka ce wato komi akwai yana da tarihi sunana ibrahim kantama eh, wanda yake a nan jamhuriyar nijar birnin yamai ana wa gani zan ma cewa wasan kwallon kafa ko kofin kasashen turai saboda idan ka duba yadda ake gudanar da gasar inda za a diba a zahiri akwai matsaloli masu yawa tun daga tankaɗe da lairayar kasashen da ke zuwa idan kuka duba suwa suka fi zuwa wannan wasannin kasashen su su turawan mu kasashen mu na afirka ba su da yawa eh, sai a ba mu kujeru kaɗan kuma ko da mun jan ko da mun yi wani abun a zuwa gani za a ga akwai yadda za a akwai dubarar da za a yi na a taka ma ɗan afirka birki kai ya kai yadda wani matsayi idan bu kuma ce ba a shekarun baya gana ta yi rawar a zuwa gani wanda da karfin tsiya aka yi ga an sa kwallo ta shiga raga aka huddo ta kuma aka ce a yi wani penalty ina dai addu'a Allah ya sa dai a dace amma babu wani abin da Afirka za ta iya yi idan za a gama ta da waɗannan 'yan kwallon ƙasashen turawa. Ni na Nuhu da Matankari wanda ke da zama a babban birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan gasa ta neman cin kofin duniya da za a yi ƙasar Rasha gasa ce za ta bada mamaki sosai wadda idan aka yi la'akari ga yadda kasashen za su halartar wannan gasar suka tanadi kwararrun 'yan wasan kwallo masu bugawa a cikin mayan kungiyoyin da suke buga wasanni a cikin kasashen duniya misali in na ɗauki ƙasar jamus kowa ya san irin ƙasar jamus wadda duk da ke da kofin nan ga hannunta ba kan wallasa ba ce ga sauran ƙasashen haka zalika idan na ɗauki ƙasar argentina ita kanta kasa ce wadda ke gani za ta taka rawar a zuwa gani ga irin tanadi irin su Lionel Messi da su Di Maria da dai sauran 'yan wasan na wannan kasar Akwai wuya a ce ga kusan wanda za a ce zai lashe wannan kofi na bana sai an buga an gani. Sannan ni a tunani na a nan yankin Afirka ƙasar da nake ganin kamar ta bada ƙoƙarinta ita ce kasar wato Masar. Aka yi la'akari ga irin matsayin da take da shi a yanzu haka a cikin sahun ƙasashen eh, duniya ko in ce ƙasashen Afirka. afirka a fannin da ya shafi wasannin kwallon kafar sannan banda kasar masar a tunanina akwai kasar najeriya wadda ita ma ta farfado mai magana habila rabi'u kasashen afirka ne da harko nake mahata na su iya samun kaiwa ga mataki na kusa da na karshe ko kuma ma matakin ƙarshe musamman inda nake kyauta zato akan ƙasar da nake goya ma baya ta harko Eh, kafin kowace ƙasa a cikin ƙasashen da za su shiga wannan gasa wadda ƙasar makauciya ƙasa ta ce ƙasar najeriya wadda nake fata a ce akalla ƙasar najeriya ta yi yunkuri ta ba da abin mamaki a wannan gasan cin ƙwallon ƙafa na duniya da za a soma a yau wannan shine ra'ayina kuma ina fata a ce wannan gasan cin ƙwallon ƙafa na duniya a kwatanta gaskiya da adalci a ciki tunda sau da yawa mukan ga abubuwa da suke wakana musamman idan aka ga ko kuma aka hango cewa ƙasashen afirka za su iya kaiwa ga ba da mamaki mukan ga abubuwan da wani lokaci alkalai suke yi waɗanda abubuwa ne waɗanda na yin tir da Allah wadda da su muna fatan za a samu dokan matakai FIFA za ta ƙoƙari ta kiyaye da waɗannan abubuwan. To madalla mun gode da waɗannan ra'ayoyi da kuka bayyana mana kuma mun gode da Sulaimun Barma da ya haɗo mana ra'ayoyin. To in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. wace rawa kuke ganin kasashen afirka da ke cikin gasar cin kofin kwallon duniya za su taka lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar zan maimaita lambar b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin fears. One flag, oh yeah. We've been waiting for this all oh year. We all at? We right Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? To malam na Bauchi kana tare da mu? To da alama layin na Bauchi ya goce to jama'a layukan yanzu haka a buɗe suke za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ya kuke ganin wace rawa kuke ganin kasashen nahiyar afirka da ke cikin gasar cin kofin kwallon duniya za su taka a wannan gasa da ake to yanzu haka mun samu kira daga jigawa wane ne akan layi daga jigawa kuna tare da rabiu taura. to rabiu muna sauraron ka wace rawa kake ganin kasashen afirka su takawa buga wasa na cin kofin duniya haka wato gaskiya mu fatan mu kawai a ce kasan mu ta Najeriya ta zama ta samu cewa wani matsayi wanda na ko na kusa da karshe ko na karshen ma insha Allah to madan lamar rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kebbi wani ne aka layi kebbi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu amin wa alaikum assalam ya suna malamin kuna magana nasiru mamman rikoto area zuru kebbi state wanda aka fi sani da dan nasi to malam nasiru muna sauraron ka eh wato ra'ayina a yau tsakani da Allah na dan kamo ku ne dai ban tare da rediyo ban san abin da suke sana a kai to wato yau aka bude gasar cin kofin kwallon duniya a kasar Rasha to akwai kasashe biyar da suke daga Afirka Najeriya na ɗaya daga cikin Masar Morocco Senegal da Tunisia so wace rawa kake ganin za su iya taka a wannan gasar to rawar za su iya takawa ya dace ya kamata dai su jajirce tun da Allah ya sa suka yi to Najeriya dai especially Najeriya da kowa kasashe ya sani kuma gaskiya to da suka yi kokari suka shigo mun gode kwarai da gaske da na baya za gani su ma su yi da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum sunana yau su da madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Jama'a Sulaiman muna sauraron ka me zaka ce me ra'ayinka? wato akwai yanayin siyasan kwallon duniya tsakani da allah ba za dai mu ce ba za su kai wani abin a zuwa gani amma dai da alamun haka najeriya dai da masar muna yi musu kwatan alkhairi su ne muna dan ganin abin gwabu daga gare su to amma kar da siyasan duniya na ainihin cikin kwallo ko sun taso da su yi kamar da su haura to za ka ga karke an danne su irin da baka ganin an iyawa ne ko kana cewa an daƙile su ba ganin an fi su iyawa ne shi yasa ake ba su kai ci gaban da suke. iyawa ne ba mai gida kaga ko kwallon abun nan champion da aka yi shi Muhammad Salah irin abun da aka mai gaskiya mu ya Afirka ba mu ji daɗi ba mafi yawancin mu kaga wannan shi ma siyasa ne a kwallo. To na gode Allah ya sa tashi lafiya. To Malam Sulaiman mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna? Ibrahim Bello ne ke magana daga Kaduna. Ibrahim Bello muna sauraron ka menene ra'ayinka? ra'ayi a gaskiya ina ganin insha Allah mu Afirka za Malam Ibrahim Bello kana tare da mu? To da alama da ka ya goce to mun samu na wani kira wane ne akan layi kuma daga ina ake kira? Malam dan daga muryanka ba ma jinka sosai. Sunana Tukur Muhammad Mary. Daga ina kake kira man Tukur? Asaba. Asaba to muna sauraron ka. Gaskiya shi patah alheri kawai to madalla ah, na'am ban ga alamar perkara afirka za labari ba a saboda me ka bada ka saboda gaskiya ran nan ba za su bahu ba ai sa'a ce baka san inda za su abin nan bare ko muna musu fatan alheri to to shikenan tunda kai fatan alheri ma ya isa to bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi Haruna Umar ne daga Bauchi To Haruna Umar muna sauraron ka menene ra'ayinka? To ra'ayina kamar yadda 'yan uwa suka fadi. wasu hmm. ta yi girma ta yi ƙarfi a Afirka gaskiyar lamari. Hmm. iyaka ba mu sanye ke haddasa matsalolin ba sai sun tako kamar za su abin kirki to abin nan amma dai muna sa tsammani yanzu su dake su dake su ta yadda ko an sa ko da wata matsala ake tunanin an samu za ta fito fili a gane cewa eh gaskiya in ma kuɗi ne ma masu biya kai musu. To madalla mala Haruna mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je nasarawa wane ne akan layi? Akwai mutum daga nasarawa? Halo. Muna sauraron ka. Ya sunan ya sunan malamin? Mai magana shugaban kungiya ko magona bakin rijiya lafiya jihar Nasarawa, Najeriya. To ya sunan dai? Shugaban kungiya a koma gona. Shugaban kungiya a koma gona to muna sauraron ka menene ra'ayinka? Eh, a bisa gaskiya game da magana wasan kwallo nan. Sai mu ce albarkacin shugaban kasa Allah sa shi nasara. Mm. In ba ta mu ce hatta da ba komai ba. Saboda ba ka cikin wahala. Gaskiya, na ga su ta kaya ba biya su ba, an kwai guda, tana bayan kwallo, To, Malam um, shugaban kungiyar a koma gona mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Gombe. Wane ne akan layi da Gombe? Salamu alaikum, kuna ta da yadda daga Gombe State, Akko Najeriya mu Ward. To, Malam muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Ni kan ra'ayin a ban dama da roƙi gwamnatin jihar Gombe, gwamnatin roƙi gwamnatin jihar Gombe ban dama. A baka dama ka yi mi? muna sauraron ka in eh, ni roƙo a gwamnati wa ina roƙon ta gwamnatin jihar Gombe ina son roƙo wani abu ne a ban dama hello muna sauraron ka yawa akwai hanyar da take damun mu ne hanyar mu daga tashin nasarawa zuwa san mu da aji ba san mu da aji zuwa kashirin na roƙon gwamnan jihar Gombe taimaka da wannan hanya Ibrahim Hassan dan Umar taimaka da wannan. To madalla mun gode da wannan roƙo da kai amma yau muna magana akan ƙwallon kafa ne to bari mu je Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto? Na Sokoto kana kan layi na ji karan gocewar layi to da alama da ya mun rasa na Sokoto sai a ci gaba da ƙoƙarin gwada mu a gani ko za iya kira a bayyana ra'ayi. To yanzu haka mun samu kira daga Bauchi. Wane ne a daga Bauchi? Amin wa alaikum salam wane ne daga Bauchi? Mai gida barka da aiki barka da wannan lokaci. Yawwa ya sunan malamin. Kana tare da Kadore Diga ga dan Fulani Oji ɗaya daga cikin jan ungiyar da rimu muka zo cin jihar Bauchi. To dan Fulani muna sauraron ka. Yawwa to gaskiya na ji batun da ake magana akan kwallon kafa. Na'am. Eh to gaskiya muna cewa wannan kwallon kafa murna bisa kokarin da ya yi ya samu nasara ya doke na Saudiya. To, wato... muna taya su murna ina muku fata alkhairi Allah ta ku tashi lafiya ga wani aboki na yana sai magana. To, to muna sauraron ka menene ra'ayinka ya sunanka? Ya sunanka malam? Kana ta da Buba Kanin ke ka To, Buba menene ka eh har da Allah ni dai sai dan muku fatan kai duk abun da kai ya gyara da fatan za su tashi lafiya to malam buba mun gode kwarai da gaske da wannan fatan alkhairi da kai to bari mu je Katsina wani ne akan layi da Katsina Usman Haruna Kwangwala mai ada local government to malam Usman muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan batu a Gauci ra'ayina akan wannan kwallo muna fatan Najeriya ta kai ta ɗauko mana kofi saboda an zaɓi masu ƙoƙari masu wanda muke da lalle za su iya an kuma na wannan kofi wato fatan ka shine Najeriya ta ɗauki wannan kofi ma gaba ɗaya yawa ta ɗauko mana shi ba ta shiga tarihi a duniya kenan to malam Usman mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da wannan ra'ayi naka muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ba da sanarwar sabbin takunkumai da ta kakaba wasu 'yan ƙasar Rasha uku da kuma wasu ma'aikatu biyar. An tsara wannan takunkumi ne ƙarƙashin doka ta musamman mai lamba ɗaya uku shida tara hudu. wacce take nufin toshe kadarar mutanen da suka shiga cikin ayyukan kutse ko kuma ba da damar yin kutsen ta yanar gizo wacce aka yi wa kwaskwarima da sakin layi na 224 kan mai da martani ga abokan hamayyar amurka ƙarƙashin dokar takunkumin wacce aka fi sani da caatsa ɗaya daga cikin kamfanonin na ƙarƙashin kulawar hukumar tsaron rasha ne wato fsb yayin da biyu daga cikinsu sun taimaka wa FSB ne da kayan aiki na kimiyya. Ofishin Mali da ke kula da kadarorin kasashen ƙetare ya ƙaƙaba dokar kan wasu mutane waɗanda suka mallaki ko kuma gudanar da ayyuka a madadin kamfanonin guda uku ne waɗanda suke aiki da FSB. Sakataren batl-malin Amurka Stephen Mnuchin ya faɗa a wani jawabi a ranar 11 ga watan Yuni inda ya ce Amurka ta mai da kai kan ƙoƙarin mai da martani ga masu aiki ƙarƙashin hukumar tsaron ƙasa ta Rasha da sojoji da jami'an sirri domin wa yanar gizon Rasha ƙarfi. Ya ƙara da cewa mutanen da aka ɗora wa takunkumin a yau sun ba da gudunmawa kai tsaye wajen ƙarfafa kutsen yanar gizon rasha da kuma harkokin ƙarƙashin ruwa ta hanyar ayyukansu da fsb saboda haka sun yi wa kariya da tsaron amurka da abokananta karan tsaye ita kanta hukumar tsaron ƙasar na rasha wato FSB ta fada cikin takunkumin CAATSA A sakin layi na 224 sakamakon shiga cikin al'amuran da suka yi karan tsaye a tsaron yanar gizo na ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni a madadin gwamnatin Rasha. Sakataren Minucin ya rubuta Amurka ta mai da kai da ƙarfin gaske wajen tantance duk wani kamfani ko wani mutum da ke aiki ƙarƙashin umarnin FSB wanda ayyukansu ke iya zama barazana ga Amurka. Haka kuma za ta ci gaba da amfani da ƙarfin wannan takunkumi a gwamnatance, ciki har da waɗanda suke ƙarƙashin CAATSA domin mai da martani akai-akai yayin da barazana daga Rasha ke sauya salo. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da karin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA, Washington DC biyu biyu uku bakwai. USA haka kuma za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. To madalla a gaishe shekada aiki. To mai alfarma sarkin musulmi ya sanar da cewar an ga wata wato gobe juma'a 15 ga watan Yuni rana ce ta sallah to yanzu za mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice yau ne aka soma gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a kasar Rasha inda a wasan farko Rasha din ta lalasa Saudi Arabia da ci biyar da babu ko daya. Wasar an yi ta ne a gaban shugaban kasar Rasha Vladimir Putin wanda yana ɗaya daga cikin dubban mutanen da suka cika a filin wasa na Lujinki da ke Moscow mai iya ɗaukar mutane kamar dubu tamanin. ministan harkokin wajen china wang yi ya shawarci amurka da ta yi tunani mai zurfi akan dangantakar harkokinta na ciniki da sauran kasashen duniya a daidai lokacin da ake zuwa kusa da ƙarshen wa'adin da gwamnatin shugaba donald trump za ta fitar da jerin harajin da ta kakkaba na dala biliyan hamsin kan kayakin da ake shigowa da su amurka daga china da yake magana a gaban manema labarai yau alhamis tare da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo babban jami'in diflomasiyyar china china din ya ce china da amurka suna kan wani tafarki mai tsauri kuma yayin da kalubale da kuma damar da ke gabansu ke kara tashi to ma da la a gaishe ki to masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Malam Suleiman nisar fil hashin guman lake cewa masu azumi barka da shan ruwa mu kwana lafiya assalamu alaikum